This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na safiyar yau Juma'a sha uku ga watan Satumba. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Baballe da kanun labarai. Amurka ta faɗa rana Alhamis cewa tana ci gaba da nuna matsin lamba ga Isra'ila kan kare wuraren da ake gudanar da ayyukan jin kai a Gaza. A ranar Alhamis Amurka ta bayyana cewa mai yiwuwa ta baiwa Ukraine damar kara harba makamai masu linzami zuwa cikin Rasha sosai domin lalata makaman da Moscow ta jibge domin kai har ta sama a duk fadin Ukraine. jaridar washington post ta bayar da rahoton cewa gwamnatin iran ta kara kulla alaka da kungiyoyi masu aikata laifuka a kasashen waje domin kai har kan masu sukar da amurka da turai To kanin labaran kenan a babin rahotanni za a ji cewa hukumar yaƙi da yaduwar cututtuka ta Najeriya NCDC ta yi gargaɗi cewa yawan ambaliyar ruwa da yawan ƙazanta na iya janyo ɓarkewar cutar kwalara da sauransu a sassan Najeriya. duk inda kika ji kwalara ta bullo to lalle akwai kazanta a wannan waje wanda zai kawo cuɗanya tsakanin abin da ya fito daga dubura zuwa abin da ya shiga baki za kuma a ji fashin baki kan tasirin farfaganda 'yan ta'adda ga mutanen da suke zalunta da ma hukumomin tsaro a najeriya kullum yakin sunkuru abu ɗaya ake mafaɗa shi ɗan ta'addan yana sai nuna mun jama'a cewa gwamnati ba za ta iya kare ku ba a ita kuma gwamnati tana son ta nuna ma jama'a cewa a'a ku kwantar da hankalin ku za mu iya kare ku kamar kowace ranar juma'a yau ma isa lawan ikara na tafa da shirin manuniya wanda yau zai mai da hankali ne kan halin da najeriya ke ciki musamman ma ta bangaren tsaro da tattalin arziki kuma kamar kowace ranar juma'a yau ma shirin zai kawo wato za ku ji shirin nasihar juma'a kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniyar amurka ta faɗa rana alhamis cewa tana ci gaba da nuna matsin lamba ga isra'ila kan kare wuraren da ake gudanar da ayyukan jin kai a gaza kwana guda bayan wani hari da isra'ila ta kai kan wata makarantar majalisar ɗinkin duniya da ke zama matsugunin falasina da aka raba su da mahallansu inda ya kashe mutum sha takwas a wurin ciki har da ma'aikatan majalisar ɗinkin duniya shida sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya bayyana a wani taron manema labarai a warsa babban birnin kasar poland cewa muna da buƙatar ganin an kare wuraren da ake gudanar da ayyukan jin kai kuma wannan abu ne da muke ci gaba da faɗa wa isra'ila babban jami'in diflomasiyan na amurka ya ce a halin da ake ciki kuma muna ci gaba da ganin ƙungiyar hamas ta fake a ciki tana karbewa da kuma amfani da waɗannan wurare da suke gudanar da ayyukanta da kuma haifar da ci gaba da yin barazana ko shakka babu ya kamata a dina domin waɗannan ayyuka suna jefa fararen hula cikin haɗari. ya ce harin har ila yau ya mayar da hannun agogo baya inda ya sake jaddada muhimmancin cin yarjejeniyar tsagaita wuta don dakatar da yakin isra'ila da mayakan hamas wanda yanzu ke cikin wata na sha biyu a ranar alhamis amurka ta bayyana cewa mai yiwuwa ta baiwa ukraine damar kara harba makamai masu linzami zuwa cikin rasha sosai domin lalata makaman da moscow ta jibge domin kai har-hara ta sama a duk faɗin ukraine yayin wani taron manema labarai a ranar alhamis da kawarsa tare da ministan harkokin wajen poland radoswa chakoski sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya ce one of the um, purposes of my visit to uh, kiev yesterday was to hear daya daga cikin dalilan da suka sa na kai ziyara kiev shine na ji daga kawayenmu na ukraine abubuwan da suke bukata a fagen daga shi har da gabashin ukraine da sauran yankunan kasar blinken ya kara da cewa kuma zan iya gaya muku cewa yayin da muke ci gaba za mu daidaita abin da muka riga muka yi wanda shine za mu gyara za mu daidaita yadda ake bukata ci har da kayayyakin da ukraine take da su don kare kanta daga mamayar rasha shugaban ukraine vladimir zelensky ya faɗa a ranar alhamis cewa moscow amfani da damar jan kafa daga kawayen kiev na kasashen yammacin duniya na kyale ukraine ta kara kai hari a cikin yankunan rasha labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc jakadiyar amurka a majalisar ɗinkin duniya linda thomas greenfield ta sanar a ranar alhamis cewa amurka na goyon bayan samar da kujera biyu na dindindin a kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ga kasashen afirka da kuma kujera guda ɗaya da za a yi karɓa-karɓa a tsakanin ƙananan kasashe masu tasowa da ke kan tsibirai matakin na zuwa ne a daidai lokacin da amurka ke ƙoƙarin gyara alaƙa da kasashen afirka inda da dama ba su ji daɗin yadda washington ke goyon bayan yakin da isra'ila ke yi a gaza ba da kuma zurfafa dangantaka da kasashen tsibirin pacific da ke da muhimmanci wajen dakile tasirin china a yankin thomas greenfield ta shaidawa a kwamitin hudda da kasashen waje cewa shekara da shekaru kasashen suna ta kirai-kirai a samar da wata majalisa mai kunshe da wakilai wadda za ta nuna kowane yanki na duniya a yau da mai da hankali kan kalubale da muke fuskanta a yau. To an jima kaɗan baballe zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu Najeriya inda shugaban hukumar yaƙi da Yaɗuwar cututtuka ta CNDC Dr. Jide Idris ya ankarar da masu ruwa da tsaki cewa muddin yawan ambaliyar ruwa da yawan ƙazantar jama'a suka haɗu a wuri guda to da wuya kwalara ta kasa ɓarkewa. Daga Abuja ga wakiliyar sashen Hausa Hawa Umar da rahoton. Shugaban hukumar ya yi gargaɗin ne biyo bayan ibtila'in ambaliyar ruwa da ya faru a jihar Borno inda ruwan sama da ke malala ke ɗibar ƙwayoyin cuta yana gurɓata ruwan da mutane ke sha da abincinsu. Yana mai cewa za a iya samun ƙaruwar cututtuka masu yaɗuwa irin su gudawa, zazzabin cizon sauro, ciwon hanta wato hepatitis, zazzabin dange, zazzabin typhoid musamman ma a wannan lokaci na damina da kuma ambaliyar ruwan da ake ke ci gaba da samu a wasu sassan kasar. Game da cutar kwalara kuwa hukumar a rahotonta da take fitarwa na mako-mako rahoton mako na 36 na wannan shekarar ya nuna cewa an tabbatar da mutum 7,663 ne suka kamu da cutar yayin da mutum 216 suka mutu sakamakon cutar. Dr. Abdullahi Bula Magarba na hukumar lafiya matakin farko a Abuja ya ce rashin tsafta ka iya zama garwashin wutar da ke rura cutar kwalara a tsakanin tsakanin al'umma. Duk inda kika ji kwalara ta bullo to lalle akwai kazanta a wannan waje wanda zai kawo cuɗanya tsakanin abin da ya fito daga dubura zuwa abin da ya shiga baki. Shugaban ma'aikatar duba gari ta Najeriya Dr. Yakubu Baba ya ce rashin bawa duba gari dama wajen gudanar da aikinsa na daga cikin kalubalen da ake fuskanta wajen kawar da cutar kwalara a Najeriya. Oda number nine wanda aka ce ana so a ending open defecation da Hausa ana ce ba haya ko ina ba za a yi a cibin saboda oda ne da aka bawa minista na water resources dai federal government tana so a yi cibin wani abu na din dole sai an dawo da mai dowagar aikinsa ishu na sanitation ishu ne na hukumar gari. A nasa bangaren Dr. Muslim Bello Katagum na asibitin Ni'ima da ke jihar Bauchi ya ba da shawara ne ga jama'a kan daukar matakan da za su kare kansu daga cin karo da cutar. Duk abin da mutum zai sa a bakin shi ya tabbata ya wanke shi da ruwa da sabulu ko da ma a ce mangoro ne, lemu ne, ayaba ne na biyu sai ya wanke hannun shi da ruwa da sabulu inda hali tun daga kan gwiwan hannu ya yi kasa ba zallan inda mutum kawai yake cin abinci ba na uku kuma in akwai farce a hannunka a yanke wannan farcen ga baki daya inda za a samu ruwa da sabulu ya shiga wannan gurin a kiyaye cin abinci a waje musamman abincin da ya kasance cewa an bar shi a buɗe ana sayarwa ne a kiyaye shan ruwan rija musamman in ya kasance rijan baya da nisa da wato inda ake yin bayan gida gurɓacewar muhalli na daga cikin manyan abubuwan da da ke haddasa cututtuka da ma yaduwarsu. Hauwa Umar, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Hauwa, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga baban leda kashi na biyu na labaran duniya. Jaridar Washington Post ta bayar da rahoton cewa gwamnatin Iran ta kara kulla alaka da kungiyoyi masu aikata laifuka a kasashen waje domin kai har-har kan masu sukar da Amurka da Turai. rahoton ya yi nuni da wani hari da aka kai wa furiya zarati wani dan jarida mai aiki a sashen farisa na tashar iran international an caka masa wuka tare da jikkata shi a gaban gidansa na london da ke birtaniya a watan afrilun da ya wuce an danganta harin da iran amma babu ɗaya daga cikin maharan da ya kasance ɗan iran kuma ba su da wata alaka mai muhimmanci da jami'an tsaron iran a cewar jami'ai Iran ta ɗauki masu aikata laifuka a gabashin Turai waɗanda suka isa Birtaniya ta filin jirgin sama na Heathrow ba tare da wata matsala ba kuma sun daɗe suna sa ido kan zarati. A baya dai biyu ta bayar da rahoto kan zargin Iran da kitsa kai hari kan masu sukar ta Amurka. da ƙarshe a ranar Alhamis Amurka ta sanar da kakaba sabbin takunkumai ga gwamnatin shugaban ƙasar Venezuela Nicolas Maduro. Matakin na Amurka dai ya zo ne fiye da wata guda bayan rikicin da ya barke a zaben shugaban kasa na ranar 28 ga watan yuli da ya wuce a venezuela kuma kwanaki bayan ficewar ɗan takara adawa edmundo gonzales mai shekara 75 wanda ke neman mafaka a kasar sifaniya a cewar wani babban jami'in gwamnatin biden wanda ya yi wa manema labarai karin haske ya ce ma'aikatar baitulmanin amurka ta gagaba takunkumai ga jami'ai sha shida da ke da alaka da maduro ciki har da shugabannin majalisar zaɓe ta ƙasa daraktar majalisar zaɓe salba jill da kuma alkalan kotun koli na ƙararrakin zaɓe shugabar kotun koli karisliya rodriguez amurka ta ce kotun sauraron kararrakin zaben ta hana gudanar da zaɓe cikin gaskiya da fitar da sahihin sakamakon zaɓe. a gaida baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu kuma sai rahotonmu na biyu kamar yadda ba a rasa sani ba baya ga tayar da hankulan 'yan Najeriya da 'yan ta'addar daji ke yi a baya-bayan nan sun shiga wasu nau'ukan farfaganda na nuna rashin tsoro da rashin nadama. Hasali ma ba da daɗewa ba suka nuna wasu fayafayen bidiyo na inda suke tsalle-tsalle da murna zagaye da wasu motocin yaƙi da suka ce sun kwato ne daga wurin sojojin najeriya don haka abokiyar aikinmu aisha ma'azu ta yi hira da mai sharhi kan al'amuran tsaro wing kwamanda musa salmanu a wato mai ritaya kenan a ofishinmu na washington dc a wata ziyarar da ya kawo nan amurka inda ta fara da tambayarsa tasirin irin waɗannan farfaganda da 'yan ta'adda suka shiga yi a najeriya sai ya ce to na farko duk wanda ya ga wannan bidiyon da kuma abin da ya faru babu wanda zai ji daɗin nan duk ɗan najeriya ko kuma mai kishin ƙasa zai ga cewa shi ɗan ta'adda ko kuma irin wa'annan da abin da suka samu sukan samu kafan propaganda ne shi kuma kullum a yakin sunkuru abu ɗaya ake mafaɗa shi ɗan ta'adda yana sai nuna mun jama'a cewa gwamnati ba za ta iya kare ku ba ita kuma gwamnati tana son ta nuna ma jama'a cewa a'a ku kwantar da hankalinku ku ci gaba da hidimunku mu muna za mu iya kare ku saboda haka duka dai faɗan dai akan mutane su samu yarda shi ɗan ta'adda na cewa gwamnati ba ta iya kare ka ba ni ne zan iya duk abin da na ga dama zan iya da sauransu eh, ita kuma gwamnati tana cewa mu ne dai har yanzu muke da karfin gwamnati muna da iko da sauransu ah, so idan aka ga irin wayannan abubuwa ne da ke razana jama'a su ce to wannan ko dai gaskiya ne abubuwan da 'yan ta'addan ke faɗi da sauransu mutane ƙasa a gwiwa sosai ko ah, zai sa mutane su ji cewan su sa masa rauni mm-hmm. cewan anya ko dai ga al'amuran suke so akwai wannan ah, yan bangaren eh, ah, sannan kuma akwai ciwon shi aikin eh, kaman aikin soja ko kuma irin wannan yakin sunkurin a kullum shi dan ta'adda yana neman ya sare ka ne inda baka zato inda ko fi rashin zato kuma ya mm-hmm. sare ka da karfi ya nuna cewa ba ka dai da karfin mm-hmm. um, so duka wayan abubuwan suka hada suka nuna cewa ba abu ba ne wanda duk mai kishin ƙasa zai ji daɗi kuma duk da ciwon duk sanda ake irin wa'annan abubuwan akwai abubuwan da sanda ake ce ma setbacks kamar koma baya za ka iya shekara da shekaru kana abubuwa bai ɓaci ba amma ran da aka samu eh. kuskure ɗaya sai ka ga ciwon duk ya share duka wannan abubuwan masu kyan da ake saboda haka a takaice abu ne wanda ba a ji daɗin shi ba wanda yake nuna cewa dole a sake komawa a duba menene aka yi da ba daidai ba a gyara saboda a dakile kaifin ko kuma su wa'annan propaganda da suke mhm. na cewa gwamnati ba ta iya kare jama'a ba. Wing Kwamanda Musa Salmanu mai ritaya kenan a hirarsa da Aisha Ma'azu. To za a ji ci gaban wannan hirar a shirye-shiryenmu na gaba. Yanzu dai ga shirinmu na gaba. Manuniya. hukumar zaben jihar Kano akan kuɗin siyan takardar taka takara ya sa shugaban hukumar jirge jawabin jaddadawa duniya dalilin da ya sa tikitin ya yi tsada. Kuɗi ake sai ake sai masara. Kuɗi za sai a sai fom. Mun sa kuɗin fom shekara goma da suka wuce dubu ɗari biyu da hamsin. Yanzu a auna dubu ɗari biyu da hamsin a wannan lokacin yaya wato darajar take halin game da tsananin samun tsaro da tsabar tsadar rayuwa a Najeriya kuwa manyan arewacin Najeriya ne ke cewa a gaskiya fa gwamnati na neman karya wannan ƙasa gada. Kowa ya fahimci cewa an kai ƙarshe wahalar nan da ake ta magana suna ji kamar mafarki to yau ga ta tazo. Ba wani a arewa da zai ce maka ya gansu da abubuwan da ke faruwa. Ita kuwa majalisar jantare Najeriya da ke ta faman aikewa da goron gayyata ga manyan jami'an gwamnati suna nokewa cewa take a gaskiyar magana ta gaji da irin wannan gada-gada. Kowa aka kira a yau ba lafiya amma za ka gansu suna tafiyar da ayyukan offices insu. Suna da maganganu akwai abubuwa da yawa da dole su zo su kare kansu don barna ne aka yi. Waɗannan fa so mun tau muka tattaɓo cikin tarin muryoyin da za ku ji a cikin wannan shiri na manu da sa'ar sake saduwa a cikin wani sabon shirin manuniyan da kan biyo ku har cikin gida. Shiri na ɗari da tamanin da shida cikin jerin shashiren manuniyan da kan zo muku duk juma'a babu wata gargada. Gargadar kuma ita ce tsohuwar shugabar mata a tsohuwar jam'iyyar ASEAN a Nigeria Hajiya Hafsat Muhammad Baba ke cewa 'yar takarar shugaban ƙasar Amurka Kamal Harris ba za ta samu ba saboda ayyukan da ta yi a baya sun riga sun ba ta kyakkyawar shaida. Ina ganin cewa gaskiya ba ta da wannan matsala. matsala na cewa ko akwai wasu matan da ba za su goyi bayan ta ba akwai waɗanda suke ganin kamar ko da an ba matan dama maganar rike ƙasa irin amurka wani abu ne mai girman gaske to ni ina ganin kwarewata bisa irin rakod ɗinta da take da shi da irin ayyukan da ta yi da kuma ita ta riga ta san makamar kundin tsarin mulki saboda irin karatun da ta yi da kuma irin shari'o'in da ta yi tun da kwararriyar lauya ce ga irin mukaman da ta rike da sauransu kuma gashi ta yi mataimakin shugaban kasa tsawon shekara hudu to ina tabbatar maka in an bata shugaban kasan ba za ta kasa rikewa ba wani darasi kishi ganin yan najeriya za su gani a siyasar amurka a ce gashi dai takarar shugaban kasa a jam'iyya mai ci kuma an bawa mace to darasin da yan najeriya za su yi ballantana mu mata cewa mu kara kwazo domin idan ka yi kwazo kuma ka ba da ka na tabbatar maka ba abin da ba za mu iya samu ba muna fata wani lokaci kamar yadda kamala harris ta zama mataimakin shugaban kasa muna fata eh, mace ta zama mataimakin shugaban kasa a najeriya shi sannan aka ce bai hana zuwa sai dai a daɗe ba a je ba kuma mu duba mu ga kada mu manta da al'adunmu da addininmu da duk abubuwanmu na zamantakewa amma mu ci gaba da goyon bayan yan uwanmu mata shi kuwa shugaban hukumar zaben jihar Kanawa farfesa Sani Lawal fashi farashin takardar taka takarar shugabannin kanin komi da su a jihar Kanawa da ake ta kukan sun yi tsada kawai ya jaddada zaɓe ya shafi al'amura na rayuwa al'amura sun shafi zaɓe na rayuwa kayayyakin zaɓe sun yi tsada kayayyakin sufuri sun yi tsada kayayyakin da za a sarrafa kayayyakin zaben sun yi tsada amma kuma kudaden da za a biya mutane za mu dauki mutane akalla akalla mu dubu arba'in a Kano su gudanar da ayyukan zaɓe dubu arba'in. Nawa nawa za ku ba su? Ya danganta kowanne ai matsayi matsayi matsayi matsayi ne. Amma duk sanda aka zo yin zaɓe muna jin makudan biliyoyin naira da gwamnati ta kanta take ware wannan hukuma. ne kuke da su? Kwarar da su wannan ya ya nuna muhimmancin zaɓen kenan. Duk da wannan kazaman kuɗin da nake da nake faɗa duk da su amma kuma doka kuma ta bamu dama mu sa kuɗi mu su kaide mana kuɗin za mu sa ba. Kamar farfesa na cewa wannan karan gwamnati ba za ta samar da kuɗin da suka kai suka kawo ba kenan. Ai dole ta samar da kuɗin da suka kai suka kawo amma duk da haka kamar yadda na faɗa muna da damar mu sa wannan kuɗin. Na gwamnati. majalisa ba yana nan majalisa ina ga in suka yi appropriation za ku ci amma yanzu ai ba document bane valid legal document da za a ci yanzu nawa kuka ayyana a matsayin abin da kuke cewa proposal abu ba mu aiki da proposal sai tartibi idan tartibin ya bayyana za ku ci amma idan kuka yi kiyasi kuka mika gwamnati kuka ce ta ba ku abin da kuka faɗa kenan ba shi kuke ai ina kiyasi ai wannan kudin form din ma ban bayyana ba sai da shiga cikin guideline din akwai yiwuwar watakila ai abin da ake cewa downward review eh idan kudin masara da shinkafa sun sako kudin form zai sako idan kudin masara da zaɓe ne professor? Ah, kuɗi ake sai ake sai masara. kuɗi za su yi a sai fom. Mun sa hmm. kuɗin fom shekara goma da suka wuce dubu ɗari biyu da hamsin. Yanzu a auna dubu ɗari biyu da hamsin a wannan lokacin yaya wato darajar take hannu a gefe guda kuma ɗaya daga cikin dattawan arewacin najeriya Dr usman bugaji aka je na shelanta wa duniya cewa ai tsananin tsadar rayuwa da tsabar samun tsaro ne suka sa dole kungiyar tuntuɓa ta arewacin najeriya kiran taron sanya waɗannan matsaloli kadada to wannan eh, wahala ce ta kawo haka kowa ya fahimci cewa an kai ƙarshe duk wata dabara ta demokradiyya ta kasa duk wata dabara ta wasu ta kasa saboda haka yanzu kowa yana hangen wahalar nan da ake ta magana suna ji kamar mafarki to yau gata ta zo kuma kila wadda take gaba tafi wadda muke ciki yanzu saboda haka kowa yana ji a jikinsa mai hankali ya san in ba an haɗu wuri ɗayan ba an yi ma wannan abun taron dangi to zai iya wato kwashe mu duka gaba ɗaya kai mu halaka Allah ya kiyaye saboda haka wannan taron tilas ne kowa ma ya zo saboda ya ana neman mafita kuma da kai mafitar kuma muna fatan Allah cikin rahamarsa zai ba mu ikon aiwata abubuwan da aka faɗa za a yi a nan wurin. ya kakakin kungiyar tuntuɓa tarihocin Najeriya ta shirya wannan taro farfesa tukur baba cewa yake tsare-tsaren gwamnatin Najeriya fa sun kusa goge kowane ɗan ƙasar nan hadda. In ka tuna wata uku da suka wuce Arewa Consultative Forum kungiya ta tuntuɓa ta Arewa mun ga shugaban ƙasa mun je masa da rubutu ga alƙawuran da ya yi wa Arewa mun tuna masa kuma muna magana da yawun wakilai na arewa da suke majalisan dattawa da kuma majalisan wakilai ba za mu ce mun gansu ba ba za mu ce ba mu gansu ba har yanzu dai muna jira mu ga me zai yi in ka lura abubuwa da yawa da sun faru ba a yi tsammani haka zai faru ba kamar cire tallafi a kuɗin mai hauhawan farashin abubuwa da sauransu da kuma babban ummul san abin da ke damu rashin tsaro ba wani a arewa da zai ce maka ya gansu da abubuwan da ke faruwa tunda kun je kun ga shugaban kasa watanni uku da suka wuce kuma har ya ba da izini a saurara muku ba ku ganin za a ce ba ku jira kun ga abin da zai ba a'a bahaushe ya ce ita juma'a mai albarka tun laraba ake yi kamar yadda na gaya ma abubuwa sun faru tun ran da ya hau mulki da ba mu yi tsammanin haka zai faru ba don haka da ya fara tafiyar nan ya kamata yanzu ne za mu tuna masa game da tutsun tun kuɗe goron gayyatan da 'yan masar tare najeriya ke aiki wa manyan jami'an gwamnatin najeriya kuwa shugaban kwamitin bin diddigin kashe kuɗin gwamnati a masar da jijan tare najeriya sanata ahmad ali wadada ne ke cewa wani sabon salo kawai da majalisar nan za ta gwada akwai kundi na rahoton auditor general na ƙasa dama an suka gama aikin su kawo wa wannan kwamiti suke sai mu kuma mu duba mu kirawo su don su zo su kare kansu to wayannan hukumomin gwamnati mun nuna fahimta mun nuna haƙuri da bajinta wanda kuma mu ba ƙarƙashin su muke ba su yan aika ne kawai na mutum ɗaya in ya tashi gobe ya ga dama zai iya koran kansu mu kuma ba mai koran mu duk wayannan in aka yi gayyata har yanzu ba mu gama da kundin rahoton auditor general na ƙasa na shekara 2019 ba bare mu shiga ta 2020 kowa aka kira a yau ba lafiya yau ba wane ne amma za ka gansu suna tafiyar da ayyukan offices insu ba mu san dalilin da wannan rashin mutunci ko daga ina ya fito kuma yawancinsu bayan ma maganganun da ya shafe su kan auditor general's report suna da maganganu akwai abubuwa da yawa da dole su zo su kare kansu don barna ne aka yi wa ƙasa amma kullum daga wannan labari sai wancan labari su wa'ina hukumomi ne kuka gayyata da basu zo ba akwai hukumomin misali akwai ofisin accountant general akwai nigerian national petroleum company nnpc wannan kan babban magana ce nnpc ga sunan sun je hembelembe maganan suna na hembelembe na ko ina muna da maganganu da su har yanzu ba mu samu mun yi komai ba. wannan shiri na manuniya sai da kafin mu yi sallama sai mun sanar da duk dukkanin masu dafa da madafin iko a Najeriya cewa kwanakin da ake keɓe musu fa ƙara ƙarewa suke kullum kwanan duniya kamar da yadda aka tanada. Domin kuwa daga juma na ma saura kwanaki 987 ne su yi sallamar sakin kujerun da a kansu ne dama suke ta faman hada-hada. Kuma madadin dukkanin waɗanda kan taimaka wajen tabbatar wannan shirya zama ku musamman dai Mahmud Ibrahim Kwarin jihar Kanawa da Maman Manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo mana da muryoyi daban-daban bisa ka'ida. Ni Isa Lawal na garin Ikara da kan shirya gabata ne nake cewa sai kuma mako idan Allah ya sake sada a cikin wani sabon shirin na manuniya. To a gaishe ka da ka yanzu kuma ga nasihar Juma'a. Assalamu alaikum na Bello Dahiru Zuga, ina limamin Central Mosque akwa ibom state muna nasiya ne dangane da abin da ya shafi rayuwa ta duniya Allah madaukakin sarki cikin mana cewa wannan duniya ba komi ne a cikin lakacin rudani wanda wannan rudani kuma ba inda yake kai ne cikin lakacin halaka kamar yadda ya gaya mana alƙawarin sa mai ba cewa ya ku waɗanda kuka imani lallai alƙawarin Allah gaskiya ne kada ku sake duniya ta ruɗe ba kowa ne yake ruda duniyar mutane ba face sai shi raba mu da Allah shi ɗan makiyin mu ne kuma mu ma mu rike shi mai kamar yadda shi din baya son mutu da kuma ba kaunarsa muke ba shi dan yana kira zuwa garin dila don yana son mutane su zama wuta cikin wutar sa'ira to amma shi ku Allah madaukakin sarki ya riga shi fada mana fa'idodinsa in muka bi shi za mu samu dace shi ya zo daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wata rana idu yana ba mu labari yana gaya mana cewa ma'aiki sallama yana huduba suka zauna a gefensa yake cewa da su ina je muku tsoro a gare ku wanda zai zo bayana wadda wannan tsoro abin da zai zo shi ne na arziki duniya da adalci ita duniya saboda haka mu kiyaye saboda kataru ɗaya mu ta raba mu da Allah sai za ga mutane duniya ta kwahe su ba sa yi wa 'yan adalci ba sa yi abokan zaman su adalci ba sa yi wa mabantan addinin su adalci ba sa yi wa 'yan kasar su adalci wannan ba daidai ba duniya ba komai ba illakacin kazanta muna yi wa ‘yan uwa fatan alkhairi da ƙasar muna mata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya. Shugabanninmu muna roƙon Allah ya riko da su ya ba su ikon yi mana adalci. Mabiyan su Allah ba su ba a cikin salama ah, assalamu alaikum wa To da fatan an amfana da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai an a takaice. amurka ta faɗa rana alhamis cewa tana ci gaba da nuna matsin lamba ga isra'ila kan kare wuraren da ake gudanar da ayyukan jin kai a gaza kwana guda bayan wani hari da isra'ila ta kai kan wata makarantar majalisar ɗinkin duniya da ke zama matsugunin falasina da aka raba su da mahallansu inda ya kashe mutum sha takwas a wurin ciki har da ma'aikatan majalisar ɗinkin duniya shida sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya bayyana a wani taron manema labarai a warsa babban birnin kasar poland cewa muna da buƙatar ganin an kare wuraren da ake gudanar da ayyukan jinƙai kuma wannan abu ne da muke ci gaba da faɗawa isra'ila ranar alhamis amurka ta bayyana cewa mai yiwuwa ta baiwa ukraine damar kara harba makamai masu linzami zuwa cikin rasha sosai domin lalata makaman da moscow ta jibge domin kai har ta sama a duk faɗin ukraine jakadiyar amurka a majalisar ɗinkin duniya linda thomas greenfield ta sanar a ranar alhamis cewa amurka na goyon bayan samar da kujera biyu na dindindin a kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ga kasashen afirka da kuma kujera guda ɗaya da za a yi karɓa-karɓa a tsakanin ƙananan kasashe masu tasowa da ke kan tsibirai matakin na zuwa ne a daidai lokacin da amurka ke ƙoƙarin gyara alaƙa da kasashen afirka inda da dama ba su ji daɗin yadda washington ke goyon bayan yakin da isra'ila ke yi a gaza ba. da kuma zurfafa dangantaka da kasashen tsibirin pacific da ke da muhimmanci wajen dakile tasirin china a yankin to masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin yanzu a madadin hafiz eh, muhammad baballe wanda ya tani gabatar da shirin da producer mu dadi bulawi sai kuma injiniyan mu na yanzu ni ibrahim kalamusi garba ke muku fata alheri wassalam